addu'a ta gaba du'a faza'i fi naumi wa man buliya bil wahshati addu'a ta firgita a cikin bacci wannan da yawa mutane suna samu wannan kana cikin bacci sai ka firgita ko kuma za Allah zai jallabe ka yaronka sai ta firgita daga bacci ana samu da yawa ana samun aljanu shaidanu suna zuwa suna zungurin yara ko suna muntsinin su haka sai ga yaro yana cikin bacci sai ga ya firgita ko wani lokacin babba ma sai ga yana tsorata. to wace addu'a ake yi idan mutum yana larurar firgita a bacci wa man buliya bil wahshati da wanda aka jarrabe shi buliya daga bala'i ne aka jarrabe shi da tsoro kasa akwai wanda in ya kwanta tsoro da daddare tsoro musamman mata eh mata har mazan mako eh kwanan nan wata mata ta rubuto takarda tana cewa wallahi ita tana so ta yi sallar dare amma a duniya ba abin da yake ba ta tsoro irin dare in dai dare yi ta kwanta tsoro ne yake zuwa ya lullube ta fitsari ba ta iya tashi to ya ake wai ashe wai da yan roba ake shiga wai ka ji kai shiga da roba a zuba shi in an gama da rana a je a zubar kaga wannan ya wuce tunani wannan abun ya wuce ka'ida kamar ba ka da Allah ko ma me ma dai zai same ka Ka yi addu'a ka fita ka nemi taimakon Allah ka gwada imaninka to firgita a bacci da kuma wanda kadaici alwahsha ana iya fassara wahsha da kadaici idan mutum ya zama shi kadai sai rinka jin tsoro ko ainihin wato ya kasa tashi ya kasa motsawa ya kasa juyawa to me ya kamata mutum ya rinka yi a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatini wa an yahdurun hadisin abdullahi bin amr bin al-as a'udhu bi kalimati llahi at-tammati ina neman Allah ya tsare ni da kalmominsa cikakku kaji ko menene kalmomi ana nufin sunan nikinsa kyawawa da littattafansa da ya saukar da maganganunsa ga baki daya cikakku ne me yasa aka ce attama saboda magana Allah babu ta waya? ina eh, ba ta waya. ina neman Allah ya tsare ni da albarkacin kalmominsa cikakku kammalallu ya tsare ni daga fushinsa ka ce ya ubangiji ya Allah ya Allah ka kubutar da ni daga shiga cikin fushinka ko na fada karkashin fushinka duk wanda aka ce Allah ya yi fushi da shi ba to akwai matsala mana ah ko dattijanka ko baban ko mamanka suka yi fushi da kai ai ka shiga matsala a rayuwa to balanta Allah al-ghadab me ake nufi da al-ghadab a larabci shine shiddatu ghalayani dami inda husuli amrin makruh jini ne yake ta hautsina shine galayan yayi ta gauraya yayi sama ya kasa yayi sama ya kasa ya ta hawa yayin da wani abin da baka so ya faru sai jinin ya ta gaurayuwa ya ta komawa ya je ya dawo je ya dawo to sai ya dada hura maka fushi da damuwa a cikin zuciyarka to shine ko mutum yana yawan samu wannan sai a ce wai ya samu wani abu wai wai shi hawan jini shine galayanu damin dam hawan jini ana ce da shi zagt a larabci to kuma yana da illa yana da matsala ya illata mutum yana da matsaloli da yawa na farko dai mutum ya iya mutuwa ba zato ba tsammani idan ya zo da ajali wani abin ya zo gitta sai mutum yanzu yanzu ya mutu ba tare da ya yi ciwon kai ko ciwon kafa ko wani abu ba wannan abu ko ya sa mutum ya samu shanyewar wani bangare na jikinsu ya zama baya aiki ko kuma gaba ɗaya jikin ma ya zama baya iya komai hannu bai motsi kafa ba ta motsi sai dai a daga aji ko da yana da nisan kwanan kuma an shiga cikin wahala to Allah muke roƙo ya tsare mu ya ba mu lafiya shi yasa ake so kullum a rinka yin addu'a a samu lafiya in ma kana da shi din to sai kai ta yawaita addu'a kuma kana kiyaye dokoki na ka'idoji da likitoci suka shimfiɗa sannan yawaita yin addu'a ya Allah ka kashe tasirin wannan cutan a jikina Allah kakka ba ta dama ta hana ni bauta maka Allah kada ka ba da dama ga wannan cuta ta hana ni neman abinci na Allah kada ka ba da wannan cuta dama ta hana ni yin kaza yin kaza yawaita wannan sai ga Allah ubangiji ya taimake ka gashi kana da abun amma kuma kana ci gaba da gudanar da al'amuran kana na rayuwa dama dai bukatar maji haji sallah shikenan kenan dai duk yadda za a je a dawo dai ana bukatar addu'a ya Allah ka tsare mu da fushinka to menene fushin ubangiji shi fushin ubangiji shine daukan mataki akan mutum yayin da ya ketare doka ya ce kar ai kaza sai ka zo kai to idan yayi fushi da kai shi fushinsa ba irin namu ne na shiddatu ghalayani dami inda husuli al'amarin al-makruh ba ba haka bane shi daukan mataki yake azaba ina yayin da ka kauce masa ka bi bishi to kana fito na fito da Allah kenan za a sa ka a layi yan fito na fito da ubangiji idan ya fushi da kai kuma ba kai ba rahamarsa yasa kai ta neman Allah ya tsare ka da fadawa cikin fushinsa wa iqabihi min ghadabihi wa iqabihi Allah ka raba mu da uqubarka ko ba washe ma ce uquba me uku aqaba yu'aqibu uqubatan azaba azabtarwa ladabtarwa shi ba shi zai maka da kansa ba mala'iku zai sa su yi maka duk yanda dan adam ya kai ya isa Allah yana da maganinsa warai da gaske Allah yana da yadda zai magance matsalar dan adam tuntunin wannan ba damuwa bace a wajensa abin da ya fi dan adam ma Allah ya magance shi ballantana dan adam duba yanzu duwatsu da kake gani a duniya duk girman dutse iya ganin ka amma idan Allah tabaraka taala ya tashi a an yi kiyama Allah cewa zai a nike su gaba ɗaya su zama toka su zama kura sai dai kaga dutse yana mirginawa yana narkewa haka zai faru a kiyama yana mirginawa yana nadewa yana yana bacewa yana mirginawa, yana bacewa sai ka nemi ka neme shi ka rasa gaba ɗaya ya zama gari ya zama kamar fulawa sai ya zo kuma ya isa a nade duniyar gaba ɗaya yanda kamar za a nade taburma a nade ta Allah ya yi fushi hisabi ma bi zai yi a kanta ba dan saboda an yi zina a kanta an yi shirka akan wannan ƙasa an yi saɓan Allah an yi zalunci akan wannan ƙasa hisabi ma da zai wa bayan Allah a kiyama ba zai akan ta ba zai sa mala'iku su nade ta kamar tabarma ya kawo wata sabuwar ƙasa wanda dan adam bai taba sabawa Allah akan ta ba saboda adalci zai yi a kai zai zuba mutane sannan kuma ai musu hisabi wanda yake da innan ikon sai wai a ce wani dan adam ya mutu ya gagare shi ko wani wai zai je shiga Allah aljanna wai ko Allah baya so wai in kai kaza ka bi wani kai salati kaza kai wallahi ko Allah baya so sai an shiga aljanna haka fa mutanen wannan zamanin suke suke faɗa kai Allah ya fi mana wani abun ko ka faɗa sai ka ji gaban kama yana faɗuwa saboda bala'in shirgar ta wuce wannan ko sharri ibadihi ubangiji ka tsare mu daga sharrin bayinka kar ku manta fa wannan addu'ar a ina ake karanta ta wanda Allah ya jarbe shi da tsoro wanda Allah ya jarbe shi da zaman kadaici yana cikin firgici to ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin bayi ina ce da mun duk abin da kake tsoro kada bawa ya cutar da kai aljani bawa ne dan adam ma bawa ne to duk wani mai sharri wa min sharri kulli dhi sharri ka nemi tsari daga dukkan sharrin wani mai sharri dan babu wata halitta da bata shiga cikin ibad din nan to ka gaya wa Allah ka ce ya Allah ka tsare daga sharrin bayinka to me saura sai ka je kai abin da ya kamata ka yi sosai ko da gaske kamar yara kanana ba yaran da ba zai iya yi ba a sosai ko mana ai wannan ai wannan ai wannan wato wani kariya ne da ya kamata mutum ya rinka yi wa 'ya'yansa ai ba annabi yana yi wa hasan da Husaini ba ma kaga dai ba yansa bane amma yana musu addu'a izu kuma bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaqa wa min ghadabihi wa sharri ibadihi ina neman ina neman muku tsari a wajen ubangiji da kalmominsa cikakku daga fushinsa da kuma azabarsa annabi yana yi wa hasan da Husaini to ka rinka yi wa 'ya'yanka 'yan ƙanana waɗanda ba su iya karatu ba wanda kuma bakinsa ya buɗe a koya masa ya rike ta tas ya rinka kwanciya yana yi ko kuma in ya ji tsoro da daddare ya karanta wa min hamazati shayatin zungurin shaidan ko zuga shaidan shaidan ya zuga ka je kai sabo shaitan ya an-nas al ma'asi shaidan yana zaburar da mutane akan sabon Allah yana kuma rudan su to ka nemi Allah ya raba ka da nakhasa in an ce nakhasa kamar wani zunguri na khasati shayatin kenan wa yahdurun Allah Allah Allah ka tsare ni kada shaidanu su halarci inda nake shaidan nan duk wani mugu fa ko na aljani ko na mutum sunansa mai shaidan to ka ce Allah ya tsare ka kada su halarci inda kake shine wa yahdurun